a yau muna ranar larba 17 ga watan ramadan hijira ta mahificin halitta sallallahu alaihi wasallam 1432 kuma wadda ta yi daidai da sha ga watan takwas hijira miladiya 2011 muna a masallacin abu huraira a birnin sokoto inda muke gudanar da tafsirin al-qur'an muna cikin suratu nisa'i wadda mun kasan tana karantar da tsarewar haƙoƙin masu rauni khasatan ma a ce mata to ajiya mun yi bayani game da abin na halin munafukai kuma mun yi bayanin wasu daga cikin abin nan na'o'i nasu ko kuma halayensu to inda muka kwana <coughs> mun tsaya inda Allah ya magana cewa wanda ya ceto mai kyawo yana da rabo gare ta kuma wanda ya mummuna na da rabo gare ta sannan aka nuna mu daga cikin ceton nan akwai tahiyya wato gaisuwa kuma mu yi bayani game da gaisuwa ta musulunci to ga sauran cikin magana nan an mai da magana ga munafikai har yanzu kudin ake cikin maganar su Allah ce fa malakum fil munafiqin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا to sauran cikin magana jiya da Allah ya ce an gaishe ku da gaisuwa ku gaida wadda an mai kyawu ko kuma yadda ita to sai Allah ya ci gaba ya taƙibi da wannan aya ya ce Allahu la ilaha illahu Allah shi Allah wanda ya yi muku umarnin wannan shi ne wanda ke ba abin bauta da gaskiya da cincinta sai shi kuma ku sani la jama'a annakum lalle zai tara ku ranar alkiyama wato zai tayar da ku duka ai ila ila hisabi yawmil zuwa ga hisabin ranar alkiyama don haka nan ku yi abin da an ka ce ku aikata sannan ku nisanci abin zai sanya muku wani nau'i na munafuci to ranar alkiyama na Allah ce larai ba fi babu kokonto a cikinsa wato lalle zai zo ko kuma babu kokonto a cikinsa cewa lalle zai tara ku gaba ɗaya kuma ya muku hisabi wa man asdaqa min Allah hadisa wanene ne ya fi gaskiyar zance bisa ga Allah wannan ma'ana inkar ne ai wato babu wanda ya fi gaskiyar zance bisa ga Allah duk abin da Allah ce zai yi to lalle zai tabbata fa lakum فما لكم في المنافقين فئتين والله أوكسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن to gajiya mu yi magana munafukai kuma an faɗi alamomukansu da kuma irin halayensu to wannan ayar za mu karanta malamai tafsiri na cewa tana da sababin sauka kuma bisa ga akawal masu yawa wasu na cewa wasu mutane ne suka musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo madina to sai suka kasa hankurin zahin madina da irin abin da ke ciki sai suka fita wato suka koma ga abin nan garuruwan suna na kafirci wasu kuma na cewa a wasu ne da suka yi hijira da abin nan da an maka sun musulunta amma sun yi kin hijira sun yi zama tare da kafin rai ba su dalilin da zai hana musu yi hijira to mahi gaskiya abin nan riwaya wadda ke wadda bukhari da muslim suka rawaito daga hadisin zaid ibn sabit ja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita a wurin uhudu a yakin uhudu to da ya fita sai wasu jama'a suka dawo baya daga gare su wato su ne munafukai wata suka dawo ba ce kai mu ba mu yaki ku ta ku yi to wannan sai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka su kashe biyu game da su wasu na cewa waɗannan mutane tun sun kai tawaye sun ka bar annabi sun haƙo mu to mu yaƙe su su ma munafukai ne wato sun za abokan gaba da za a yaƙa wasu na cewa kada mu yaƙe su ai ƴan uwanmu ne domin tare muke da su to sai Allah wannan jayayya sai Allah sabkar da wannan aya Allah ya ce fa malakum me ya same ku ko musulmi ko mu'minai fil munafiqina a cikin munafikai fi atayni kuka zama kungiya biyu har kuna jayayya game da su wannan ya ce a yaƙe su wannan na ce kada a yaƙe su me me kai wannan wato kuka zan kungiya biyu wallahu arkasahum Allah shine ya mayar da su nan arkasa tana ma'anan nakas da arkasa da annak su duk kusan ma'anar su guda ko malamai na fassara wannan da ma'anoni da yawa wasu na cewa wallahu hum Allah shi ya mayar da su bisa dogan su bayan sun musulunta sun ka wato kenan abin nan sun koma baya wasu na cewa auka ahum Allah ne ya afkar da su cikin wannan fitina ta su yi tawaye ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun tare da su zaurin jihadi wasu na cewa ahalakahum wannan duk ana fassarawa wato Allah ne kada ku damu da su kada ku tsaya kuna jayayya da sha'anin munafukai wallahu arkasuhum Allah shi ya halaka su ko shi ya noce su ko shi ya maishe su baya <clears throat> wato kenan abin nan bai ma kasabu saboda mi Allah maishe su baya Allah ce bai ma kasabu saboda abin da suke aikatawa ma'ana kenan arkasahum Allah ya mayar da su baya ko ya walakanta su ko ya batar da su bi sababi kasbihim saboda abinda sun kai sun kai tsururi na kafirci su zabi abin su zabi kafirci su bar musulunci domin ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ce ku yi tawaye gare ku koma da baya to wannan shi asabadin abinda ya sami su na abin na musiba Allah ya ce a aturiduna ko ku kuna so ku waɗannan mu'minai masu difa'i gare su cewa kada a yaƙe su ko kuma a musu uzuri domin yan uwanmu ne ai kuna son an ta hadu ku shiryar da man adallallahu wanda Allah ya batas kuna a shiryar da wanda Allah ya batas a'a wato ma'ana nan kenan ba ka iya shiryar da wanda Allah ya batas don haka nan man adallahu Allahu la yanjahu duk wanda Allah ya batas to ba ya tsira kuma duk da kai so ka jawo shi gaskiya wannan ba ya yiwa kuma wannan ba ba ba ɗaiɗaikun mutane ba ko annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mishi haka domin an amminsa abu dalibi ya rashin lafiya ta ta mutuwa ya zo a wajensa ya ce ya ammi wato kanin uba kowan uba ina son ka ce la ilaha illallah waɗi wannan kalma don ta zama hujja gare ka a wurin Allah to in yi hujja da ita a wajen Allah su Abu Jahal na zaune tare da shi wani lokacin annabi na kokarin ya ce la ilaha illallah su kuma suna kokarin su hana shi suna cewa kada ka ce wannan in ka faɗi wannan ai wulakanci ne a ce ka bi addinin yara dattijo da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan haran sai fita to wannan sai al'adai bata ma annabi rai wato bai ji daɗin abin nan ba sai Allah sabkar da aya innaka la tahdi man ahabbta walakin Allah hadi man yasha ya kai Muhammad baka iya shiryar da wanda kake so dai da kake so mutum baka iya sayan shiryawa ka bashi baka iya shiryar da shi amma Allah yana shiryar da wanda yake so don haka nan ba wanda ke iya shiryar da wani in ba Allah ba kuma idan Allah ya nuhin batar da mutum to wani wa'azi da wani nuni da wani wane ne ba ya iya da shi to wannan haka ne Allah ce wa mai Allah duk wanda Allah ya batas an alhuda daga shiriwa falan tajid lahu sabilan ba ka samun wata hanya wadda za ta shiryar da shi nan sabil ma'ana biyu gare shi dariqan ilal hidayati ba ka iya samun hanya wadda za ka gwada mai bi hayya shiriwa ko ka gwada mai ta baya ganin ta shi zai gane ta duhu duk da abu ya zan haske ko kuma nan lan ta da lahu sabil ba ka samun wata hujja wadda za a gwada mai ya doki hujja ta hashi ya shi imani da ita to kuma Allah ya kara kwasar da hankalin masu waɗannan masu difa'i ga munafukai Allah ya ce ku sani fa waddu law su waɗannan munafukai suna so wato suna gurin lauta kafurun da kun kafirta kama kafaru kuma da kuma kafirta don haka nan wanda ke gani ana iya zama da kahiri bin na azan abu guda to yana da mafarki ne yake har abada kafiri ba shi yarda da kai in ba musuluncin nan kan bari ba kuma musulunci da haka yana iya zama da kowane mai addini amma kai in kana musulmi to bai iya zama da ko shi zai tsoron ka da kyamarka abu guda ka sa kusan abu guda ka yadda addinin nan naka ka bar shi yau in ka ce ka bar musuluncin ka komo ba kenan shikenan ko kuma shi umfani da kai ya cuci addinin to zai yarda da kai wannan amma in ba haka nan ba to kada ka yi tunanin cewa wai ana iya zama guda don ba musulmi ba to wannan ba yi ba Allah ya ce waddu law takfurun suna suna burin ko yaushe law takfurun da kun kafirta kama kafaru kun bar sun kafirta wato <clears throat> Allah ya ce fala tattakhizu minhu awliya to irin waɗannan eh? wai wata ku nuna ku zamo sawa'an daidai wato mutukar ba daidai kun ka zan ba to kahiri ba shi da kai don haka kada ka yadda addinin ka don wanda ba musulmi ba kada ka sassauta yi addinin ko da an ka ce kai in yana yi shi tare da kai in ba shi kai naka shi na shi amma ba a cewa saki naka kai saki ka taho a babu yi ba kamar irin farfagan da tura ke koyo shi cewa a mance da bambancin addini ba shi wa bambancin addini babu za a abantar da shi amma kuma wannan kalma sardona ya taɓa haɗin ta mai hikima ana cewa a mace da bambancin addini to sadda za a ba da mulkin kai ce to wannan kalma ce da ba ta da kowa kai da ka faɗin ta baka yarda ni da aka faɗa ba yarda don ni da an musulmi ba yarda a ce in aji addini na kai da aka krista ko wani a baka yarda ka ce aji addini ka bai yi ba amma ba haka za a cewa ba mu zamna tare mu fahimci matsalolinmu kai ka fahimci nuna in fahimci naka kowa shi addini ne kai kai naka ni in yi nau ana ya zama haka nan amma cewa sai an mance da bambancin addini one nation one destiny babu bai yiwa babu za a zanna kullum a ce abin nan kasa guda an da kasa guda amma addini kowa shi na shi kuma da irin wannan tsari tun da wuri aka yi da an samu zama lahiya kasan nan a ce waɗanda an musulmi shari'a su ta musulunci tana gudana kansu waɗanda ba musulmi ba su kuma wataccen su ta shari'a kowa bai shiga cikin hakkin wani kuma wannan ko kasashen turawa suna irin wannan don kasa america haka take kasa ce mai faɗi amma kowace jiha dokokinta gaban wasu ka dace da tsarin ta da al'adunta da addinin su to dan me ba a cewa mu ai haka nan a ce ko mun yarda Najeriya ta zama kasa guda amma kowace jiha ta yi shari'a da tsarin ta da al'adunta ba zauna lafiya ba amma bai yiwa a ce yanzu irin shari'a da za a wa mutumin wanda abin nan abin nan riba ita ta zan ne ta da su nan sokoto dukkan ɗari bisa ɗari musulmi ne babu wani wani ɗan sokoto guda za ka samu wanda ba musulmi ba to dai ko akwai su dai ba su wuce kila kashi ɗai cikin ɗari ba to a ce duk kai watsi da addinin ka sannan ka bi kuma biyu wa za ka bi abin za ka bi banza za ka bi domin wasu na kawai suka taru tunanin wasu ne kawai suka tsara suka ce a yi nan kaza a yi nan kaza su ma kuma masu tsari tsarin mulkin sai sun dibi abin da zai dace da unhwaninsu da ɗiyansu sannan su yi ko ba haka yake ba za ka ko kowace cikin gyaran constitution ake kullum yan wannan shekara ba ta yi musu daidai ba suna ga babu nasara sai su canza ta su sawar da amfanin su amma daga umfanin wanda ba su ba haka ganin sun gyara ko yaushe to wannan ba shi daidai a tafi ba abin da daidai a tafi kowa a yi mai shari'a ce mu musulmi a bar mu da shari'a mu ta qur'ani da sunnan mu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a kirista in yana da shari'a cikin babur a mai da ita yan bashi da a mai da constitution da ya yarda da shi wannan haka ɗaya za a yi a zauna lafiya Allah ya ce fala tattakhizu minhum awliya kada ku riki masoya daga kafirai wato nan da an ka ce wal fala tattakhizu minhum ma'ana tai an nahaya an yuttakhiza minhum waliyun walau wahidan ko da guda wato ma'ana kada ku riki waliyi masoyi wanda za ka zan abin nan sirrin ka yana ga hannu nai soyayya ka tana ga hannu nai wanda ba musulmi ba ko guda kada ka riga haka har 'yan zama ya gama ku zama na gari ko zama na yanayi to ku zamna amma kada ka zan waliyu gare ka kada ka ma kada ka zan waliyu gare shi kai haka ne sun maka abin nan lallashi da da abin nan wato kamar sun yarda da kai ba su yarda da kai ba Allah da ya halice ka ya halice su ya faɗa muna ga wata aya yana cewa la yarqabu fikum illan wa lazimatan ba su tsarewa har abada kahiri bai tsare illan zumunta wala zulmatan ko alƙawari duk alƙawarin da aka za su walwali duk zumuntakka da su ba ta hana su yau da ka Allah ya ce yurdunakum bi abwahihim suna yardar da ku da baki kuro in ana magana kan zaka zakin baki ai duk ƙasa guda ne ba wani bambancin addini zazzauki wata aba quluhum amma zukatan suna ki da abin su ba abin suke faɗin sun san ƙarya suke yi sannan kai da suke faɗa ba su sunka da sun samu sa'a suna kisan ka to wannan sakaci ya muna yawa ya kamata mu abin nan eh, shugabannin musu su dan da ya gwada cewa a bari a shari'a musulunci a dan abin nan a dan gwada kaga sadda an haƙura shari'a zan fara abubuwan su dan yi sauki kuma an dan zaburo dai duk ƙasa an abin nan an ga musulmi na da ƙarfi amma saboda rashin izawa ko shi sai abu ta sassaucewa ko yaushe to kada ku rike su sannan kuma wai ba dukkan ku musulmi ba ko ɗaiɗaya kun musulmi ba su so kamar da Allah faɗa ga wata aya yace la na fi mu'mina illan wala dimmatan wato ba su kiyaye wa soyayya ko zumunta ko wani alƙawari ga mumini duk wanda an mumini ka kulla alƙawari da su to za su warware in ba mutum ba musulmi bane Allah ce wala ika humul mu'taduna waɗannan sune masu wuce iyaka wato ko sun ka samu sa'a ba za su za su farmu muku ko ku shirya ko kada ku shirya to Allah ya ce kada ku rike su waliyai hatta hajiru sai sun yi hijira fi sabilillahi a cikin dauka kalmar Allah wato ma'ana kenan sun yi hijira sahihiya lokacin da ana hijira su baro makka su dawo madina lokacin da an kace makka shi na hijira ta yanke sauran kahiran da a duniya kuma abinda a hijira gare su su shigo musulunci sun ka shigo musulunci shi kenan sun zan yan uwa amma matukar ba su shigo ba to ba yan uwa bane ku rike saunar ku da gare su Allah ce fa in tawallau idan suka juya daga hijiran nan wato kuma sun ka bari ku zauna lahiya Allah ce fa khuzuhum ku kan musu wato ku kama sun ku samu iko gare su ku qatulun ku kashe su kada ku yi sassauci ga kisa in sun ka taba ku zabura ku rama kada ku yi musu sassauci a kashe babba a kashe karami kowa a kashe amma in suna taba kullu ana ba ku hankuri kullum kun zama abin nan shara da an kwaso shara sai bisa ga kun amma in sun ka taba ku ku taba kada ku zamna ba ku ramawa wato waqatuluhum ku kashe su har su tumu duk inda kun ka same su in kasuwa in masallaci ai ba su zuwa masallaci in kasuwa in bisa hanya in ina in sun in sun ka taba ku rama ah, wala tattakhizu minhum waliyan kada ku rike wani masoyi daga cikin su ko guda wala nasiran ko ko mai taimako duk abin su ke muku na taimako ku bar su ku tada abin su ku taimaki kanku da kanku ku zamna hakan amma kada ku zamna abin nan a arena ku da musulmi na ɗaukar wannan da za a musu duniya amma jerin da an kawo musulmi yanzu duniya ko ina ko wace ƙasa inda musulmi suka antar da hankalin mutane ke ta kashe kashen junan su da wane ne Allah so kake illal lazina illal ladina yasiluna ila qawmin bainakum wa bainahum mithaqun arja'a يصدوكم أن يقاتلوكم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ce ku ku zabura ku yaƙe su ku yaƙe kafirai ku yaƙe munafikan nan da aka gama kai da su don ayyau gare ku amma sai Allah ya toge wasu waɗanda kada a yaƙe su saboda ga dalili Allah ya ce illallazina wato sai waɗannan da suke nuna ila qaumin wato suke saduwa ko suka sadu da wasu mutane waɗanda suke bayyanakum wa bayanahum mai tsakanin tsakaninku da su akwai wani alƙawari ne yarjejeniyar zama wato kun yi alkawali na zauna lafiya da wasu mutane shi ne na ma'anar bai na na wa bainahum misaqun to su ba za a yaƙe su ba wato waɗanda tsakani kenan domin alkawalin da an kai zaɗance ne ya shafi waɗannan kamar a yi alkawali da waɗanda an ba musulmi ba cewa za mu zamna lafiya gari guda ko ƙasa guda wani ba zai tamma wani ba ba ku taba addinin mu ba mu taba naku ba ku taimakon wani wanda ya zo yaƙan mu mu ba ba za mu taimake ku ba to tsakani akwai mutane waɗanda a tsakanin su su ba su cikin waɗancan ba cikin ku to su ma ba za ku yaƙe su ba alƙawalin waɗancan ya haɗa da waɗannan mutane to dai ba ba ku sun kai ba kamar wadda aya za ta nuna wa anan amma muwala nan abin da an ka ce ladzina wannan istisna'i ga kamu da kashe kurum kada ku kashe su kuma kada ku kama su amma ban daga muwala shi nan muwala ta hanyar tana haramun mun gane ko mawalata na ita haramun ce har yanzu kada ku yi mawalata da su ku bar dai amma ga kisa ko ga kamu kada ku taba su to kuma au wannan shine bangare na farko bangare na biyu su malamai suka ce wannan bangare ne na biyu ko kuma nan da ya ce au magana wawo ne wato ma'ana kenan da ma'ana wawo su wadance ne da Allah ya ce illal ladzina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum misaqun wa ja'ukum wato sun ka zo muku su waɗannan mutane da su hun zukatansu sun yi kumci an yi katilukum na nasu yaƙi wato ma'ana sun zo inda kuke kukuna musulmi sun ka faɗa muku cewa abin da ke faruwa tsakanin ku da waɗanda kun kai alƙawari su muna tsaka to zukatan musulmi wato zuku ta kumci ba za mu yaƙe ku ba ba za mu shiga musu mu yaƙe ku ba wa shi amma anan nan wato hasara su doro hamsu ka kan sun yi kunci an yi qatilukum da su yaƙe ku ma a aqawmihim tare da mutanen su mun gane wannan aw yuqatilu qawmahum ko kuma su yaƙi mutanen su tare da ku wato wannan zukatan su ya kunci ba su iya wannan ba su shiga musu ko ba su shiga muku wato sun zan yan tsakiya to Allah ce su ma kada ku taba su kada ku yaƙe su mun ga abubuwan ashe daki daki ne ba wai kurin a farin waɗanda ba musulmi ba a ita ta kashe a'a sai wanda ya taba ba ku harba mutum kai ta bugu sai ya taba ka in ba ta kai ba ba a ce ka tare abin nan ba Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya so la salladahum alaikum da ya sallade su la sallade su akan ku wato don haka Allah ya muku wannan to in sun ka nisance ku falam yuqatilukum idan ba su yaƙe ku ba ai lam yata'arradu liqitalikum ba su gitta ga yakin ku su taimaki waɗancan ba wa alqu ilaykum wasallam sun ka jefa sallama gare ku wato ma'ana ta aminci sun ka zauna da ku lafiya lau babu wani fitina Allah ce fa ma ja'ala lakum alaihim sabila Allah bai sanya muku wata hanya akan su ba wato kada ku taba su kada ku kada ku yi abin nan eh, abin nan kada ku yi zalunci domin zalunci ne mutane ba su ba ku taba to ci gaba ga bangare na uku su ta ji duna ستجدون آخرين يريدون أن يعملوكم ويعملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة مركزوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوا to ga bangare na uku su kuma Allah ce sa duna wato za ku samu akhari na wasu jama'a su kuma daga cikin su yan munafikan yan kafir za ku samu su jama'a daga cikin su na suna nuhin an ya amulukum su amintar da ku wato su zo wajen ku su ce mu muna tare da ku ba za mu yaƙe ku ba ba musulmi suke ba kan amma dai sun zo wajen ku sun ce mu ba za mu yaƙe ku ba kuma ba mu shiga ga duk wanda zai yaƙe ku wa ya'amuluna eh, wato kuma wa ya'amuluna qaumuhum kuma suna son su yarda da mutanen su su zo wajen su ce ba mu yaƙe ku su tafi wurin waɗancan yan uwansu su ma su ce muna nan ba za mu yaƙe ku ba mu ba mu shigo mu musulmi abin nan ba mu shiga cikin yaƙe musulmi mu yi faɗa da ku kaga sun raba kafa su biyu ba su nan ba su nan kenan Allah ce kullama ruddu ila alfitnati ko yoshi an kamar yadda su zuwa ga fitina rurke su fiha sai an nutsar da su cikin ta sai su karbe ta ko wani abu ya zo na fitina daga mutanen su sai su yarda da shi to Allah ya ce irin waɗannan mutane wanda ba su tsaya wuri guda ba ba su nan ba su nan Allah ce ga hukuncin su fa in lam ya'tazilukum idan ba su nisance ku ba sun ka bar ku sun hakale ku ba har su ne muku wannan munaficcin wato ku wayal ku ilaikum musallam ku ba su jefa sallama gare ku ba cewa mu mu zamna ku yi addinin ku mu mai ku ba mu taba ku to irin waɗannan waya ku fu aidihim ba su kame hannayen ku hannayen su gare ku ba to su ma suna cikin waɗancan Allah ya ce ku zuhum ku kama su wato ma'ana kamu na ku maishe su bayi ku kama su ku maishe su bayi wa qatuluhum ku kashe su ai su sake mutu duk inda kun ka same su suna cikin makiya waɗanda an manya su ma ku gama da su wurin kisa kada ku bar su amma wanda bai taba ku ba ku bar shi a wanda ya taba ku ku tashi ku kashe su kada ku bar su ula'ika Allah ya ce irin waɗannan masu wannan eh, tazabzub ba su nan ba su nan ja'alna lakum alaihim sultana Allah ya ce mun sanya muku a wani irin hujja mubinan bayyananna wato Allah ya sanya muku hujja wadiha wa za ku tashi ku yi fada da su kuma ku yaƙe su kada ku yi musu sassanci to ci gaba man ka وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما إلى

sai aka cira ta ga wani hukumci wanda ke babba yana da alaka da abin da aka faɗa wato kada shi zan ku musulmi wajen kisan kafirai ko kisan wada abokan gaba ku ku wuce iyaka haka kuna kisan junan ku to ga wannan hukumci Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin baya kamata ga mumini duk wanda ya ce mumini ne baya kamata gare shi nan wa ma kana da an ka ce wato wannan korewa da an ka ce wannan nafi wato ba cewa ba nafi ne wanda ke nuna cewa abin ba shi wa ba wato ma kada lil mu'minin an ne katula mu'minan domin wani lokaci akan samu wanda an mu'mini shi kashe abin nan mu'mini malamai na cewa wannan nabi ana kiransa nabi sha'an wato akwai nabi sha'an akwai nabi fi'il nabi sha'an ya zama ya kai abin nan gaya ga hana abu ko ga kore abu wato yana nisantar da aiki ne shi wannan abin na biyu sha'an to bisa ga wannan kenan muna cewa wa ma kana da muminin wato baya kamata ga mumini haramun ne ga mumini abu ne wanda an ka hana ga mumini nan kamar Allah ya ce laisa min sha'anil mumin baya cikin sha'anin mumini an ya katula mu'mina amdan wato mumini wanda an musulmi ya kashe mumini dan uwansa da gangan ba shi baya halatta gare shi ko alama waton abu ne wanda ka korare kenan shari'a ko kuma Allah nan ga wannan aya ya nuna rashin halacci ko ta a'a a kashe mutum mumini da gangan kashewa da gangan kana iya kashe shi da gangan babu wani dalili kisa ne da gangan ko ka kashe shi saboda wani abu da ya yi wanda bai ba hukuncinsa kisa ba ko ka kashe shi da irin kashi na jahiliya ba don Allah kai ya ba masalan kamar mutum ya yi abu wanda yake abin na hukuncin kisa ya kamata a yi mai amma baka ce Allah ya ce a kashe shi ko manzon Allah ya ce a kashe shi ba ka dai kashe shi don wani tsari na jahiliya to ka kashe shi da gangan ba kashe shi da da abin nan ba bisa ga shari'a ba duk wannan kisa ne na da gangan to kuma kisa na da gangan abu ne wanda an mai tsananin zunubi kamar za mu zo nan gare shi kaɗan ayar da ke bi mu wannan abu ne wanda Allah ya hana a cikin ayoyi masu yau Allah na cewa wala taqatulun nafsul lati harrama Allah kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta illa bil haqq sai da gaskiya menene gaskiya nan sai wanda Allah ya ce a kashe ko manzo ko abin nan annabi ya ce a kashe amma matukar ba Allah ya ce a kashe mutum ba ko shari'a kai ka ce wannan shari'a ka cancanci hukuncin kisa bisa ga tsari nan ba kaza da kaza kisa ne da gangan sai ka ce Allah ya ce duk hukuncin da kai baka jingina shi ga Allah ba ba hukunci bane batacce ne don mu san wannan kuma yan umu su san wannan ya zo a hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an yana cewa la yahillu damu imri'in muslimin jinin mutum musulmi baya halatta wanda yake shaɗu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah manzo Allah ya ce wanda ya shaidi cewa ba abin bauta da gaskiya cincinta sai Allah kuma ya shaidi ni manzo Allah ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam illa bi ihda falasin sai da ɗayan abubuwa guda uku at yi zani mai arme wanda ya yi zina to shi nan kisa za a yi sannan annabsu bin nafs rai da rai wanda ya kashe rai da gangan shi ma a kashe shi sannan wa tariku lidinihi da wanda ya bar addini sai da cikin musulunci ya yarda ya hita musulunci in ka shiga ba ka hita in ka shiga ka hita ka yarda hukuncin kisa ne ba wata hanya wadda za a cewa in ka shiga ba ka hita in ba musulunci ba duk hayar da an ka ma an ka shiga ka hita to ka gudane ta kamar da ka gudun zaki kada ka da ita wa tariku lidinihi da wanda ya bar addini ne al mufariqu lil jama'a wanda ya raba jama'a domin wanda ya shiga addini ya hita ya ci jama'a musulmi su yarda su hita kenan to sai a kashe shi don a dakushe wannan fitinat to waɗannan su dai ake kashewa da sauran waɗanda abin nan nasi zai bayyana nan gaba to amma wannan aya nan da Allah ya ce muna ma kana lil mu'minin ya kamata ga mumini an ya katula mu'minan ya kashe mumini Allah ya ce illa khada'an sai an kai istisna'i wannan istisna'i mun kace wanne wato kenan nan illa ma'ana kenan lakin gare ta wato ma kana lil mu'minin an ya katula mu'minan lakin ya kadu ya minhu qatlu khada'an yana yiwa kashe shi amma ba da gangan ba da kuskure ko ba wa da kuskure ka ture shi da mota ko ka ije shi da babur ko da keke ko ka buge shi ya mutu da irin waɗannan haidu mutuwa ce amma haka ba da gangan ba ne to don haka Allah ya toge ya ce illa haɗa'an sai da kure inda kure ne ka kashe shi to wannan shi kuma nashi babi daban to Allah ya ce wa man qatala mu'minan duk wanda ya kashe mumini khada'an da kuskure to ga hukuncin za a bashi nan tahi sannan kisan nan na na kuskure malamai sun yi talafi ne da yawa bisa kawal menene kisa na kuskure wanda a cewa mutum ya kashe mutum ba da ba da gangan ba wasu na cewa wanda bai yi niyya kisan ba ya kashe to amma wannan ai fasara ce mai rauni don ba wanda ke sanin niyyar kisan tunda baka san zuciya ba yan mutum ne zo na kashe wani ce ba daga ban niyya ba mun gane wannan don haka abinda a kisa na kuskure ka buge mutum ko ka yi mishi wani abu wanda ke ga al'ada abin nan bai kisa to sai ya mutu to wannan shine kisa na kuri kamar ka buge shi da sanda wadda ba ba ba kuma abin nan tsumangiya haka bulala ka buge shi sai ya faɗi ya mutu ko ka buge shi da rawaninka sai ya faɗi ya mutu ko ka buge shi da tayan hannu ne bugun da bai kisa sai ya faɗi ya mutu ko dutse ka ɗauki ɗan ƙaramin dutse ka je shi sai ya faɗi irin waɗannan duka ana ce musu kisa na kuskure a wannan lokaci kamar ka turi mutum da abin nan da babur ba abin nan ɗan ɗan turi kaɗan haka ya faɗi ya mutu ko mota masu auna suna ya gane wannan turin zai sa a mutu ko ba zai sa a mutu ba to irin waɗannan abubuwa duk su ake kira kisa na kuskure to wanda ya kisa na kuskure ga abin da zai ba su nan hukuncin da Allah ya azame shi ya ce na farko fata hariru raqabatin ya ɗiwatar da boya mu'minatan wadda an mu'mina kuwa wato wanda ya kisa da kuskure sai ya ɗiwatar da boya mu'mina a samu mu'mina wadda a cikin bauta sai ka saye ta ka ɗiwatar da ita to nan malamai sun yi khilafa game da wannan boya mumina da anka ce don an ce nan fata hariru raqabatul mu'minatin boya wadda an mumina me ke isa ga wannan boya ya za a gane mumina ce wasu malamai suka ce idan wato ta yi sallah ana gan tana sallah kuma ta san abin da aka ce ma imani an tambaye ta ke san Allah ta faɗi mun gane ku wato an abin da aka tambaye ta haka imani ta bayyana abin da imani to shine mumina sai a dautar da ita to bisa ga wannan fasara kenan wadda aka rama ba za ta isa ba kenan wannan shine ra'ayin abdullahi ibn abbas da eh, hasan al-bisri da sha'abi da nakhai da qatada da sauransu sun ce wannan yarinya ba ta isa sai wadda ta yi hankali ta san abin da tauhidi wasu jama'a kuma suka ce a cikinsu akwai imamu malik da shafi'i da sauransu suka ce abinda abbo ya mumina wadda duk in ta mutu za a yi mata sallah hukuncin sallah ya waje ba aka tato mumina ce don haka nan in babba ce in karama ce matukar da in ta mutu za a yi mata sallah a turbudi to ana wata ta mumina ce wasu malamai kuma suka ce tana isa a wata in karama in babba amma kuma sun ce kada a wata wadda adda aibi bayyananne kamar ka je ka sawo ya ka wata ko kuma da ashal mai abin nan mai shanyayyen hannu ko kuma abin nan wadda adda gurmin ya abin nan bayyane sai dai boya wata tsira daga kowane irin aiki wata zaɓe wutawa to amma ƙauli wanda ya fi in za a wutawa matuƙar wadda za a wutawa nan tana cikin musulmi in babba ce in ƙarama ce in yarinya ce tana wutata dalili kuwa hadisin wannan um, abi huraira da sauransu a cikin musulun kuma da sauran uh, eh, littafan hadisi cewa wani zai ɗewata abin nan ya kama shi na ɗewata boya ya zo da yarinya ƙarama a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ga abin da ya same ni na alƙawalin ɗewata boya ga wannan yarinya wanda abin nan kusan kisa ta hayya marita manzo Allah ce kame ita aka kawo mishi ita matsalar tambaye ta yi mata test wato ya abin nan ya ce mata aina Allah ina Allah yake ta ce fi sama yana cikin sammai ya tambaye ta ni wane ne ta ce kai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyauta ta fa inna mu'minatun mu'mina ce kaga wannan ya shahi sauran masu cewa karama ko babba ko wane ne wannan hadisi shine hujja idan za ka abin nan ka fara ta same ka to kana iya wata boya yan karama yan abin nan yan babba to wannan shine hukuncin wanda ya kisa na farko ba da gangan ba ya ɗewa ta goya sannan na biyu wariyatun musallamatun sannan ya bada diyya wadda za a miƙawa ai madafu'atun wadda za a basuwa ila ahalihi zuwa ga iyalin wanda an kashe sai a bada diyya wato akai diyya kuma hadisai masu yawa sun zo ga takadirinta da kuma bambancin ta tsakanin abin nan kisa na da gangan da kisa na kuskure da sauransu abinda a asali dai ga hadisan sallallahu alaihi wasallam cewa ita diyya babu khilafa tsakanin malamai in an kashe mutum wanda yake ɗa ɗa ne ba bawa ba to za a ba da diyya ta raƙumi ɗari raƙumi ɗari shine asali in akwai man su zaƙi da yawa a bayas annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin abdullahi ibn amr yana cewa ala inna diyatul khada'i khada'i shufi shufi amdi ma kana bi saudi wal asa wato ku saurara abinda addiya ta irin wannan kisa na kuskure abinda ya zanga bulala ne ko sanda wato ka doke mutum da shi ya mutu aw bi hajarin ko da dutsi wanda bai isa ba wato abin nan eh, an ka doke mutum to za a bada raƙumi ɗari cikin su a samu arba'in waɗanda adda ciki cikin raƙumi ɗari to amma wannan cewa raƙumi ɗari ana iya ƙiyasin su kowane lokaci kuma nuna khaddab radiyallahu an ya yi ƙiyasin su in raƙumi ne a ba da raƙumi ɗari in shanu ne a ba da ɗari biyu in abin nan tumaki ne a ba da ƙananan tumaki a ba da guda dubu in abin nan kuɗi ne na wannan na lokacin fidda ita kuma a bada dubu goma sha biyu to wannan kiyasi da umarul haɗa ya yi ba a ce an yi cikin kai ne ba a koyo shi lokaci na tahiya ana kiyasin diya don haka nan za a yi kiyasin in mutum ya kashe diyya da abin nan kisa na kuskure mi zai ba suwa na diyya sai a kiyasta mi an raƙumi ɗari sai ya bayar wannan ya danganta daga masu ciniki da sauran mutanen da banki da irin nasu su su gane wannan yan kuma zinari za a baya ga an sa abin da kimanin zinari sai a koma a kwatanta zinari yanzu nawa guda naira nawa yake yan an sa kuɗi ne sai a yi sau abin za a biya sai ka biya da in ya kai miliyan guda in ya kai miliyan yanzu bana ya kai kiyasi mutane a iti na yi suna faɗi ko yaushe yanzu ya kai miliyan nawa 20 halalla 25 da biyu to kaji yanzu in ka kashe mutum kimanin diya miliyan 22 da yan kai ko a ce miliyan 23 to wannan shine abin da shine diya wannan kuma yakin tafi ko shi gurgudun zamani kaga nan gaba taron za ka ga ya karu tun da da bai haka nan ba kila dubu hamsin za a cewa dole ko amma haka yanzu har ya kai miliyan 20 da wani abu ashe masu tukin mota sai su yi hattara ƙware kuwa na yanka kashe na haɗin miliyan ashirin da biyu kaga za ka wahal da kanka za ka wahal da yan uwanka da direbobi duk sai an tara kowa an aza musu inda ana haka na aida abubuwan sun sauki ko ba haka ba yan mutum da ya yi ganganci ya kashe mutum da mota sai a kamo shi uba ne a kamo uban yan uban ya ba yaro mota ya don yana kila yana wani babban ma'aikaci shi su da dokoki in eh, an kama shi an kace shi biya mil 25 yana barin yaro da mota gobe sai dai ya tuka shi yana da rage sun kai gudu to amma an bar abin sake su kuma mutane ba su jan su sai wanda ce na bar ma Allah ka dai bar ma shaidan don Allah ce wai a ba da diya kamata ya kakka bari ku ja diyan nan ko da ko za a raba ta shekara uku zuwa biyar a biya in an ka aza mai biyan shekara biya ai zai ji abin nan to ba a yadda diya biya ake yi an ka abin nan sannan kuma wannan ba wai kisa ɗaya ba ko da raunuka wal juruhu qisasun kamar da wani aka faɗa ko da rauni ko gwarce mutum kai jini ya da sai an biya sannan gwarce an kace ma sai an biya duk nan sai an biya sannan irin wannan kisa na na kuskure hatta da hukuma yana yana yana abin nan yana yana farma kamar a ce a gina gida a gina ɗaki ko makaranta ta 'yan makaranta ba a yi gina mai kyawu ba injiniya kuma ya zo ya ce ya yi ya amshi kuɗi kila an ba shi wani abu yara na ciki ruhin ya alko ya musu suka mutu sai an biya diya wa zai biya diya nan gwamnati duk yana cikin waɗannan kwakwari na kuskure na kuskure gwamnati sai ta biya diya ko ɗan makaranta nawa ya mutu sai gwamnati ta biya diya in ta yi a aka mata kiyasi an ce dan makaranta goma su mutu biya miliyan ashirin da uku biyu so goma gobe tana da a gina ba mai kyawu ba ko tana tura diyan mutane cikin wani abin nan ba yi yiwa to don haka duk waɗannan abubuwa shari'a ta tsara komi lafiya lau amma ga mun yi watsi da su mun dawo ga abin nan abin da ke wahal kuma sai ka ga harkar shaidan wannan abu gashi mai sauki amma sai a gwamnati ba ta son ta yi amma wani mutum guda na iya hada duk kuɗin na nadiyar mutum ɗari ya kwashe su ya sace kuma makon ma ya aje ƙasar su a unhana sai kusashen turawa ya aje kuma duk abin da haka can kasan barazan ka bane bai dawo ƙasa da har abada sannan kuma can mu wannan irin kasashen nan ko mi za ka saye sai ka kuɗi ma za ka ɗiba sai an sai ka ce mi za ka yi da su sai ka haɗa mu turawa abin za ka yanzu kana da miliyan talatin ka aje su can dala Amerika ko pound in kana son miliyan biyar ka shigo da su sai ka dalili sai ka rubuta ma gwamnati ni zaɓe da su kakka ba kar su haɗa ga hannun yan ka ga kai hasara kai baka tsaya nan yan uwanka sun ka hana ba kai aikin alheri ba ka kai banza biyu kuma sai ka tara kuɗi sai su yi ma wani sai su yi wayo haka shugabannin kasashe ga sunan sai su ka tara kuɗi wurin su sai su rura ma zanga zanga kenan akan ma akai kaurin shari'a ka kuɗin sun zanna su. to duk irin waɗannan abubuwa sai ga mutanen mu da shugabannin mu ba su ganewa ko yaushe a je tara haram kuma a kai inda ba ta umarni dama kuna barin ta gida ne in wani zo shi kwace ya mai su kaga da abin ya umarni eh, Allah kawo na kware wata rana to ina ne muke audu ko diya ya bashe ta ga wanda abin nan ya kisa illa an ya sadda sai idan sun yi sadaka wato su waɗanda an kawo kisa suka ce sun yahi na asali wa kenan illa an ya saddaku sai idan sun yi sadaka da abin nan nan kaga Allah ya ce illa an illa an na maimakon a ce in sun ka yahi don a nuna wato abin nan ana iya yahe wata wato ku to wannan shine hukuncin wanda an kisa Allah ce fa in kana idan ya zama min qaumin daga cikin mutane ne wanda yake aduwul lakum maki daga cikin kwatun daga kafirai ne wa huwa mu'minun shi kuma shina mumini aka kashe shi wato wannan abin da ana shi hukunci shi kuma mutum ne wanda yake musulmi dan uwanku dan uwanku ne musulmi sai ya koma cikin kafirai ya zamna in kasar su ya zamna in cikin su ya zamna sai musulmi suka kai yaƙi ko suka kai hari ko wani abu ya suka kai shi ba da gangan ba aka kashe shi sai ta bayyana da mumini ne to shine na Allah ya ce in ya zan daga cikin mutane da kuke yi akwai kiyayya da ku da sune rai ko a kashe mutum wa huwa mu'minu shina mu'mini to shi fa tahriru raqabatin mu'mina shi da addiya sai a ta mu'mina ko wato ma'ana kenan da afansa abinda an ramuwa sai a ta mu'mina amma ba za a ba da diya ba dan me don shi kai kai cikin kafirai ya zamna ko da zama cikin rai in wani abu ya samu na fitina musulmi ya suna kashe ka to kai ka ji maka ka ji daɗi amma saboda musuluncin nan to sai an ka ce a ɗiya wuta goya amma ba za a ba da ɗiya ba domin ko ta'ala Allah ya ce wallazi na amanu wa lam yuhajiru ma min wala tahmin shay'in waɗannan da suka yi imani ba su yi hijira sun ka bar inda rai ba to babu wata wilaya tsakaninku da su ashe shi ya kai kai cikin kafirai ya zamna don haka nan baya da diyar da za a ba su to wa ka to wannan shine hukunci na biyu sai hukunci na gaba Allah ce wa in kana min qaumin idan kuma kisan da an kai ba da gangan ba ya zo daga cikin mutane bayanakum wa bayanahum misaqum tsakaninku da su akwai alƙawali na zamnawa lafiya lau wato kafirai ne kun haɗa ƙasa guda amma kun yarjejeniyar cewa za ku zamna wannan bai taɓa wannan wannan bai taɓa wannan kamar irin yanayin da muke a ƙasar nan najeriya ku ga musulmi ga kafirai ga wane ne to sai yarjejeniya ku ku yi addini ku ba za mu taɓa ku ba mu ma ba za ba za ku taɓa mu ba wannan alkawalin da an kai kuma na lokaci ne na shekara biyar ne a koma ridirin ko na shekara goma ne ko kuma na har abada ne tunda Allah ya muri guda mun yi alkawali har abada muna nan zalla cikin aminci kada wanda ya taba wani to Allah ya ce shi ka idan aka kashe mutum irin wannan wato kafirin ya zo wani musulmi ya kashe shi to ga abin da hukunci nan Allah ce ya ce fadi ya sai ku ba da diyya musallamatun wanda za a miƙawa ila ahli zuwa ga mutane ne wato sai a bashe ta sannan wata hariru bakin kuma a diyauta wuya shi ma mu'minatun wadda an mu'mina to wannan abin nan kisa na wanda a kafirin amana ko kafirin alkawali ana zaune tare da shi nan qur'ani ya bayyana idan aka kashe shi ga hukuncin da za a bayar ga abin da za a yi shine diya sannan kuma a diyauta wuya a diyauta boya to akwai abin nan wani hadisi na abdullahi ibn Lamani wanda yake a cikinsa ya ce manzo Allah ya kashe musulmi bi mu'ahidin da ya kashe wani mu'ahidi wato wanda an ka yi yarjejeniyar zama mun sani ga shari'a ba a kashe kafiri ba a kashe musulmi don ya kashe kafiri to amma irin wannan mu'ahidi wanda adda yarjejeniyar zama da shi shin idan musulmi ya kashe shi ana kashe shi kuma za a kashe shi ba shi adda khilafa tsakanin malamai kuma khilafa doguwa to wasu malamai na yi hujja da wannan hadisi su ce idan mu abin nan musulmi ya kashe wani ma'ahidi to shi ma za a kashe shi don a kashe wutar fitinet to amma malamai na cewa wannan hadisi mai rauni ne don haka nan hujja ba ta yi wa gare shi to malamai duk da haka dai sun yi ta bayanai akan haka nan shekul islam ibn taymiya a cikin ikhtiyarat al-fiqhiyya ya ce idan musulmi ya kashe mu'ahidi kisa na gilla wato irin kisa na walakanci a sassare mutum guntu guntu ko a kusa cikinsa ko a mai abin nan to shi za a kashe wannan musulmin don ya wannan kisan domin a kashe wata fitinar kada abin nan yaƙi shi gudana mai yawa to amma abin da ya zama sahihi hadisin bukhari wanda abdullahi ibn umar ya rawaito manzon Allah ya tsorata su kwarai ga cewa ai kuna zaune da kafirai waɗanda an na amana to kada ku taɓa su a cikinsa manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama man qatala mu'ahadan duk wanda ya kashe wani mu'ahadi lam ya ruhu ra'ihatul jannati ya jin kamshin aljanna Allah ya hana mai jin kamshin aljanna ashe kaga alƙawali abu ne mai mai abin nan mai ƙarfi in kun yi alƙawalin zama lahiya da kafirai to kada ku taba kada ku yi wadare su kada ku yi abin da zai sa ku walwale wannan hukunci abin na alƙawali amma in su sun ka taba ku to su sun ka walwale don haka na kuna kuna kuna iya ramawa to Allah ya ce fa mallam lam yajid wanda bai samu ba bai samu boyar da zai dewatawa ba fasiya mu shaharaini sai shi yi azumin wata biyu mutatabi aini jere da juna wanda ya kisa ba da gangan ba shi ba da diya sannan ya ɗiyauta boya to in babu boya fa kuma irin zamanin mana yanzu da babu boya za ka sai ka ɗiyauta sai ka yi sai ka yi azumin wata biyu jere da juna wato azumma wata biyu malamai na cewa idan ka fara azumin farkon wata in ka fara farkon wata to wata ba ruwanka in ya yi talatin ko ishirin tara ka cika azumi amma idan ka fara tsakar wata to sai ka yi talatin talatin har biyu gane wannan talatin talatin gida biyu amma in wata ka fara shi kenan to wannan shine hukuncin wanda bai samu goya ba to sai shi azumi don haka har yanzu direbobi wanda ya yi kisa ba da gangan ba to sai ya biya diya in ya ba da diya sai ya dawo shi wannan azumin na wata biyu jiya. don haka nan direbobi kuma tuki sai su yi taka tsantsan eh, kada ku yi gudu da yawa kuma wannan hukuncin fa ko baka yi shi bai yana nan bisa wuyanka to don kada ka ce ai ni ban yi azumi yana nan bisa wuyanka Allah ce ya muku wannan taubatan ko taubatan don don don wato don tuba ai shari'a lakum zalika qubulan ya shar'anta muku wannan don ya karbi tuban ku don haka nan wanda wani abu ya faru ya samu a cikin wannan shi wancan shine karkar zunubi gare shi wa kana Allahu alima hakika Allah masani ne kuma hakiman mai hikima ne wato masani ne ga wanda ya kisa da mantuwa ko ko da kuskure ko da wanda ya kisa da gangan Allah ya sani hakiman mai hikima ne ga hukuncin sa da ya aza ya san abin da hikima don haka ya tsara muku wannan hukunci to wannan shine hukuncin wanda ya yi kisa da kuskure to akwai bangare guda shine wanda ya da gangami hukunci ne shine wannan za mu gan shi ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه to mun ji wanda ya kisa da da mantuwa ko da kuskure ga abin da za a yi mai to wanda ya ɗauki makami ya kashe mutum da gangan to shi kuma za a yi mai gana shi hukunci ne Allah ya ce ah, wa man nakatul mu'mina duk wanda ya kashe mu'mini muta'ammidan da gangan ba da abin da gangan to wanda ya kashe mu'mini da gangan ga sakamako ne faraja shi kan abin da as sakamako ne jahannama wata jahannama sannan khalidan fiha yana wanda an haƙaddara ma dawwama cikinta wato ma'ana ai ila jaza'uhu zalika bi kufrihi wa irtidadihi mun sanya sakamako nai ya zan ya shiga wata har abada saboda sa domin a kashe mutum musulmi mumini kafirci ne kenan bisa ga wannan aya don haka kashe mumini abu na mai hadari balle wanda ke kashe musulmi don girman duniya a ce sai ka kawo abin nan jini na mutum ko a turbaɗi mutum da rai ko a yi wane ne don ba komai a samu girman duniya a shi kaga wannan ya yi tsanani to wanda ya kashe mumini da gangan sakamako ne jahannama khalidan fi hana mai dagwama cikin ta wagade ballahu Allah ya yi hushi alaihi akan kansa ga ga wutar jahannama kuma an kara mai hushin Allah wala ana kuma Allah ya la'ane shi abinda Allah anan Allah nan ya nisantar da shi daga rahama ta sannan wa a'adda lahu azaban aliman kuma ya mai tattalin wata azaba mai girma aliman mai tsanani mai raɗaɗi aziman to mu debi wannan waɗannan abubuwa ba wani laifi wanda Allah tara ma zunubi kamar haka Allah ce farja a huji hannam ɗai kenan sannan ka ce khalidan fiha sannan ce wa gadi wallahu alaihi Allah shi a kansa wala anahu Allah ya la'ane shi sannan ya ce ni wa lahu azaban azima hudu wato kenan ko da wutar jahannama da hushin Allah ban da la'ana Allah akwai wata irin azaba wadda an kai tattali sai ya shiga wutar za a mai irin ta kuma shi kaga akwai wani wuri kenan da za a sashi wanda ita ma wata jahannama tana tsoro a ta ciki kamar ba cewa wailu rahin wailu kullum sai jahannama ta roki Allah so saba'in tsari Allah ya tsare daga shiga wailu ita kanta jahannama ba to Allah ya ce wailul lil mudaffifin wailul lil musallin a shi haka wannan ya kamata mu tsoro za ka ashe kenan wanda bai yi sallah daidai ba wanda za a sa shi in baka sallah mai kyawu ba wanda al mudaffifin mai mai mai tauye ma'auni shi ma cikin wanda za a sa shi rahin da eh, abin nan jahannama ke so ke roƙon da a ta wa adda lahu azaban Allah ya tattalin azaba wanda an mai girma malamai sun yi khilafa game da wannan hukuncin cewa wannan siyaki da Allah ya ce jifar ja'ahu jahannama khalidan fiha ya nuna duk wanda ya kashe mumini ya shiga jahannama bai fita haraba wannan kuma ra'ayi ne wanda Abdullahi ibn Abbas ne ya tafi a kansa ah, Abdullahi ibn Abbas da wasu sun tafi akan cewa wannan ayatan na nan bisa ga hukuncin ta ba shahe ta ba duk wanda ya kashe mumini da gangare shiga ta jahannama bai fita har abada wasu malamai na cewa a'a a kuma wannan ra'ayi hadda abu huraira da abdullahi ibn amr da abu salama duk malamai a abin nan sahabbai sun tafi akan sa wasu na cewa jumhur a ana karɓar tubarsa don mi don Allah ya saukar da wasu ayoyi da sun sassabtar da wannan hukumcin domin wata aya Allah na cewa wa huwa allazi yaqbalu tawbata min an ibadihi Allah shi ne mai karɓar tuba daga bayansa nan ba a istisna'i ba kenan ko da tuba ya shiga ko kuma ga wata aya Allah na cewa um, inna Allah la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ashe in ba shirki ba to komai ana yahewa don haka ashe sun ce kisa da shirki ba ko suka ce a'a shirki ne tunda Allah mai alƙawarin wannan ashe shi kaga dai Allah ya halin zunubi ne wanda ya kamata a tuba to abinda an masa ba sahihiya malamai sun hada wannan waɗannan ayoyi sun ka mata da ayar da a cikin suratul furqan wadda Allah ke cewa a cikin ibadur rahman wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wa la yazmuna man yaf'al dhalika yalqa asama يضاعف له العذاب له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما to in ka hada da wannan aya shi ke nuna kenan wani ko da mutum ya kisan ana karɓar tubansa sannan kuma suna akwai wasu hadisai da suke hujja da su da ke ƙara ƙarfafa wannan kamar hadisin bukhari da muslim lokacin da aka zo annabi mubaya'a ya ce su ku mini baya bisa ga sharuɗin cewa Allah ta shirku billahi shari'a kada ku haɗa Allah da komi kada ku haɗa Allah da da komi wajen ibada sannan kada ku yi zina wala taqtulun nafsal lati harama Allah kada ku kashe wanda Allah ya haramta illa bi haqqi sai da shari'a sai da gaskiya faman asaba min zalika shay'an duk wanda ya samu wani abu daga cikin waɗannan abubuwa da muka faɗa fasatarahu Allah Allah ya ruhe shi asiri ne bai tono ba to fa huwa ila Allah hukunci ne na ga Allah in sha'a afa anhu in Allah ya so ya gafarta mishi wa in sha'a azabahu idan ya so ya karbi tuban sa ya gafarta masa to wannan da ya nuna wannan laifi na kisa wanda ya shi yana cikin mashi'a Allah idan Allah ya so ya fi masa kuma idan bai so bai masa azaba to malamai na ƙara cewa wanda ya wannan kisa yana son ya tuba to sai ya yi tirafi ya ce ya zo ya ce ne na kashe wani lokaci kaza na tuba yanzu an yi kisasi malamai na ƙara wannan da lokaci ya riga ya sai madakata a nan sai kuma gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ga tambayar da ke gare mu tambayar da tana cewa eh, assalamu alaikum malam idan likita ya yi operation sai maras lafiya ya mutu to likita sai ya biya diya wannan malamai sun tattauna a kan wannan matsala idan an zo ba da magani duk wanda za a ce mai ba da magani ne kuma sanannen kwararre an tabbatar da haka nan don ya ba da magani aka mutu ba zai biya biyan wanda ya mutu ba saboda haka shi ma likita idan ya kasance karatun da ya likitanci ya inganta an ba shi ingantacciyar shahada an sa hannun cewa ya zan likita to shi ma idan ya aiki bisa ga dokokin likitanci mara shi lafiya mutu ba zai biya ba amma idan mutum bai da ilimin ba da magani in ya ba da magani aka mutu to zai biya diya haka shi ma likita in kiran kai ne likita yake ba likita ba in ya operation aka mutu shi ma zai biya diya wallahu a'lam malam tambayar na ta gaba tana cewa assalamu alaikum malam idan tsoho ya kasa ya kasance bai da lafiya bai yi azumin wace shekara ba har ga wani azumin kuma ya zo kuma bai ji sauki ba yaya zai yi to malamai sun yi bayani game da tsoho wanda yake ya kasa ba shi yin azumi ko kuma mara lahiya wanda ya zo rashin lahiya da dindindin ce kuma a ce mai ciwon asma ko mai ciwon abin nan diabetes kuma an tabbatar da cewa ba ya zama bai sha ruwa ba ko kuma mai abin nan irin rashin lahiya irin wannan to shi azumi ya faɗi gare shi ko sai ya bada bayan sha sai ya da mudu guda na abinci shi ma tsoho haka yake Allahu a'lam na wannan tambayar tana cewa eh, to malam wai yana halatta mutum ya sallar tarawih sannan kuma ya tahajjudi yana halatta kai ba matsala riwayoyi da yawa na ayyan suna nuna war haka shekul islam taimiyya ya kawo akawal da yawa na malamai masu yin raka'o'i da yawa a cikin sallah ba a ce wanda ke yin goma sha ɗaya ko abin nan ba shi musa a kana ya kara wannan shi abin nan masa ba su yi insha Allah ba wala wannan tambaya kuma tana cewa assalamu alaikum malam don Allah eh, wanda ya kashe mutum amma bai da kuɗin biyan diya eh, amma yana iya yin azumi to wai na zai sai ko kuwa ba zai tsaya nan ba diya sai an biya wato abin da za a yi idan baka da kudin za ka biya diya sai a tara yan uwanka a aza musu abin nan kamar a ce in za ka biya abin nan dubu dari biyar masalan yan uwanka sai a ce a raba musu wannan diyar kuma ana iya raba cikin shekara uku har zuwa ma shekara biyar don haka sai a yi sau in kuna iya ɗauka cikin shekara guda ku biya ko cikin shekara biyu ku biya ko cikin shekara uku ku biya to sai a yi sau kowane wata ga abin da za ku su in sati sati na ma ga abin za ku su har da kuka biya <laughs> wanda shi ne abin da tambaya ta gaba tana cewa assalamu alaikum malam shin wai akwai wani hadisi wanda ya hana a rera addu'a cikin sallar eh, cikin sallar eh, cikin sallar wuturi saboda Eh, mu dai muna yin haka amma na ga wannan shekara wasu sun bari wasu sun bari rawa ban gane rerawa ba ne ko yana karantawa karantawa ne da sauti kamar ana karantawa ok kamar eh, tamdidi eh, in dai tamdidi ne shi an ce kada a yi karatu da tamdidi abinda a tamdidi gungunce karatu wanda yake ba haka ga matsaya ka kace shi to shi an ka hana amma idan ba tamdidi bane kana iya yi wa da an ka faɗi shi wannan ba komai wannan ba hana ba Allahu a'lam to kana bayani kamar yadda ne shi ce akwai wani hadisi da ke magana haka nan ko ni ne ba san wani hadisi da ke magana ne magana akan rashin rera addu'a ba amma dai ba aiki annabi sallallahu alaihi wasallam bane da kuma salaful salih saboda haka malamai suka hana sannan addu'a kuma wuri ne na tawabu to bai kamata mutum ya ɗauka yana shiga kwana ya dai ga dama ba da hawa da gangara yadda ya ga dama ba ya karanta kamar yana gaba ga ubangiji ne yana kankan da kai gare shi don neman karɓar addu'a wannan shi sai wannan tafiya tana cewa shi malam wanda ya tafiya ya je sauka wani gari